gasa kuma ga tsafta ku buga mini tambari ku buga mini tambari dai ku ga ya o mutan gari ku ga ya o tangari dai da nadin da aka yi ashe musu ta tuka mai kaya a gaya musu ku kalli yazidu turaki ku ce masa dan birni a gaya musu ku ce masa md na maganar je ce dai ni a gaya musu na san za ya cika da ba shi da rudani a gaya musu ta so a yi musu ko da sun ɗumare sun so a gaya musu jirgin kago za a jira ka sai ka zo a gaya musu yazidu turaki gidan kafa ba a bitar kanzo a gaya musu gaya musu kati kanegi ba. Ku gaya musu kati kanegi wato raki zan fara zan baiwa. Ga kati kan kasar Hausa. Kati kan kasar Hausa. Ita duniya. kai ne dai mai bisa taro ko gasu alkhairin da kake oga oh, ba sa yi aka raina su iya sai da na gundodo dodo gwamnan gobe in gobe ake zaɓe gwamna ɗaya sai dodo a zamfara kowa eh ya jira gwamna dodo ku buga mini gangan katukan kasar hausa katukan kasar hausa rana mai yawan gurin kwana kasar hausa yaro mai aje gurin tuba haba ashe dai kabeji mai dumin sutura jirgi da bashi jura jira arziki sun ce sun maye da su kare dace sun bari ka yanzu ka girma dan wa na nauya zirgewa ka tukan kasar hausa rana mai Dajukan kasar Hausa rana mai yawan gurin kwana. Kasar Hausa yaro mai